daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ɗaya ta bature mun yi alkawarin cewa za mu yi zaman amsa tambayoyin da aka ainihin rubuto sai dai ganin cewa tambayoyin duk da aka rubuto da ne nazarin su sai naga kashi hudu bisa biyar ɗinsu duk sun samu shiga cikin wa'azozi da darussan da muka gabatar dangane da janaza da sauransu kaɗan daga cikinsu waɗanda suka rage ba su kai a ce za a yi musu zama na musamman ba to sai na ga dacewar akwai wasu tambayoyi daga ciki waɗanda tambayoyin nan duk da komowarsu na ƙarewa ne akan wanta ta ce tana da larura kaza wadda take ganin kaza kaza kaza ko larurar nan tana da alaƙa da sihiri ko larurar nan na da alaƙa da aljanu ko larurar nan na da kaza to shine nake so zan yi amfani da insha Allahu ta'ala a yau da gobe sai in yi mana talhisin littafin asarimul battar fi tasaddi lis saharatil ashrar insha Allahu ta'ala ma'ana takobi mai kaifi domin tunkaran masharranta bokaye wannan littafi mun karance shi tun daga farkon shi har karshen shi a wannan masallaci mun ɗauka a kasusuwa na ainihin audio masu cike da awa ɗaiɗaya har guda tamanin da takwas wanda ya daidai da ainihin wato da a ce an ɗauka duka a bidiyo da haka yawan zai zama amma sai kasance ba ɗauka duka a bidiyo ba sai dai an ɗauki wasu ɓangare na daga ciki a bidiyo tun daga kasar na talatin da hudu har zuwa na sittin da hudu duk an ɗauka a cikin video tape shi nake so zan yi amfani da wannan damar in takaita mana bayanan nan dangane da duniyar aljanu jimillarta wadda a ƙarƙashin wannan ne wannan matsalar za ta shigo su dai aljanu gaskiya ne da nasoshin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda za mu zo za mu darasi na musamman daga cikin waɗannan wa'azozi da za mu tsakanin yau da gobe insha Allah ta'ala shi wannan babban malami a sheikh wahidu abdulsalami bali ya rubuta littafi ne ya sanya mishi wiqayatul insan min aljinn wa shaytan tsarin da ɗan adam zai samu daga shaytanu da ainihin aljanu a cikin wannan littafi ya kawo tarihin halittar aljanu a inda Allah yake cewa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum aljanu su aka fara halitta kafin a halicci ɗan adam da mai aka halicci aljanu an halicce su ne daga bakin wuta harshen wuta in kika kunna wuta can sama ɗin nan inda yake bulu bulu kamar yadda wutar gas take irin wannan wurin ya fi ko ina zafi ya fi ko ina ƙuna harshen wuta da shi aka ɗiba aka halicci aljanu nassin alkur'ani haka ya tabbatar haka hadisai ingantattu da suka zo cikin musnadul imam ahmad da sahihul bukhari da muslim aljanu suna aure domin a cikinsu akwai maza akwai mata mun gane haka ne saboda dunkulallen nassi na ƙur'ani da Allah yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai mun halitta mishi negative da positive din shi yadda ake da macen aljana haka ake da namijin aljani yadda ake da namijin mace ake da namiji daga cikin mutane haka ake da mace daga cikin mutane to haka aljanu su ma sun shiga cikin wannan umumi sannan sai hadisin bukhari da muslim da suka zo waɗannan hadisai suna bayyana mana lallai aljanu sanau'i biyu ne na daga cikin waɗannan hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan zai shiga ban ɗaki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is Allah ka tsare ni daga shaiɗanu maza da shaiɗanu mata ashe wannan ya nuna shaiɗanu aljanu maza ne da mata sannan aljanu suna ci aljanu suna sha nasoshin alkur'ani cikin suratul ma'ida da makamantansu suna ishara ga haka ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna nuni ga haka imam muslim ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace in mutum ya zo shiga gidan shi yayi sallama ya je ya zauna zai ci abinci yayi bismillah sai shaidanu su ce to yau kan ba mu da wurin kwana ba mu da abinci in ya zo shiga gida bai yi sallama ba ya je cin abinci bai yi bismillah ba sai shaidanu su ce to yau kan mun dace muna da wurin kwanciya kuma muna da abinci ashe wannan ya nuna aljanu suna kwanciya suna da makwantai suna ci suna sha kamar yadda muke ci muna sha aljanu suna ainihin haihuwa <clears throat> saboda shi na alkur'ani da suke cewa a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum Allah ya ce anya ƴaƴan adam anya haka za mu da ku ku ɗauki shaidan ku ɗauki iblis shi da zurriyar shi ƴaƴan shi da jikokin shi su zama su ne masoyanku ni kuma ku ɗauke ni ni maƙiyanku ne bayan iblis da iyalan shi maƙiyanku ne yanzu wannan aya da take ce a fatattakhizunahu wa zurriyatahu yanzu nan anya a ɗauki iblis da shi da zurriyar shi ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaɓa kullun shi su zama masoyanku ashe suna haihuwa kenan haka al'amarin yake inna ma inda malamai suka kai suka komo ya halatta mutum ya auri aljana ko aljana ta auri mutum tukuna ma auren yana iya yiwuwa eh, yiwuwar aure kan wannan abu ne wanda yake mai sauki aljani yakan auri ya mace mutum aljani yakan auri ya mace mutum aljana takan auri ɗa namiji mutum to amma irin wannan auren galibi yana faruwa ne ba aure ne na shari'a ba aljani ne namiji zai ga wata mace mutum yana santa sai ya ainihin shiga jikinta sai ya zai rinka saduwa da ita a wurin bacci wannan shi ake kira namijin dare ya haddasar mata da bala'in in maza yan uwanta mutane in har ta samu ikon yin aure ya haddasar mata da fitintinu tsakanin ita da mijinta ko matsalar al'ada hailata ta rinka wucewa ko ta rinka gazawa ko ta rinka rikice mata ko ta rinka ɗaukan ciki ciki na zubewa ko kuma ta rinka samun kanta a matsalar nakuda da makamantansu duk za mu bayanai akan waɗannan yanzu ne mana wata shimfiɗa ne ta cewa yana iya yiwuwa aljani namiji a auren mace amma irin wannan aure ne ba na shari'a ba aure ne na murƙiya aure ne na ƙarfi da yaji tun da ya ganta yana so ko da tsaya ko da arziki sai zo rinka saduwa da ita wata in ya zan tana son shi shi nan sai ta rinka ba shi haɗin kai to sai ya zama kawai duk sa'ad da mata ke so ya sadu da ita tana rufe idan ta kai sai ta ji ta fita daga cikin hayyacinta sai dai ta ga namiji akan ta kai suna saduwa duk haka ta kan faru wadda ta ki ita ce ta fi kowace shan wahala ya zo rinka firgita ta ya rinka zuwar mata a siffar kura ko kyarkeci ko gwaggon biri yana zuwar mata da makamai yana firgita ta da makamantan haka in abu ya abu wata kwanciya ma za ta ta tabbatar da ba bacci ba ne take amma sai kawai sai ka ji namiji a kanta yana faruwa ga sunan abubuwa ne to wannan kun ga aure ne na dole ba auren shari'a ba akwai aljannar da za ta ga ɗa namiji tana so shi kenan sai ta je ta shiga jikin shi sai ta rinka zuwar mishi a bacci ta rinka haɗa shi faɗa da duk wata budurwa da ya ce yana so in kuma har ya kafe sai ya yi aure to shi kenan cikin matsaloli shi kenan cikin larurori shi kenan da matar shi kullum a cikin rashin zaman lafiya in har matar ta ɗau ciki cikin ya zube in ta samu damar cikin ya zauna wajen naƙuda a samu matsala in aljanan nan ta samu iko da izinin Allah ta kashe wannan ɗa ko makamantan haka ko ta lalata halittar shi amma dai daga ƙarshe dai ina son ku gane Allah dai yana cewa mahum na bihi min ahadin illa bi Allah aljanu bokaye shedanu mayu yan cultism yan sacred societies ko su wane ne ba su isa cutar da kowa ba sai da izinin Allah da abin da kika ga ya same ki ki ɗauka kullum bana illa ma ta Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna duk abin da ya same mu daga Allah ne haka Allah ya nufa ai mu Allah shine mai gidan mu Allah shi majibincin al'amarin mu ne don haka ba abin da zai same mu sai da izinin shi to duk abin da ya same mu ko in dai tun da ta fuska Allah ne ta yi matsala mai sauki ce Allah zai iya ɗauke mana ke ina fata an gane wannan da kyau Allah ya taimake mu waɗannan irin aure ba aure ne na shari'a ba amma malaman fiqh sun suna magana ne ko ya halatta saurayi ya sami budurwa aljana ya aura to ta iya yiwa ki ce to tukuna yaya za a yi bayan nasoshin alkur'ani da sunna suna ishara akan mu mutane ba ma iya ganin aljanu to amma ba haka Allah ya faɗi ba Allah cewa ya ba ma iya ganin su ta irin surar da suke ciki surar da muke ciki yanzu ne mutane aljanu suna iya ganin mu a mutane to mu da za mu iya ɗaga idan mu kalle su a surarsu ta aljanu ba amma idan da za su rikida su zama wani abu za mu iya ganin su yanzu ba mamaki nan cikin ku da ke zaune akwai wata aljana ce ta rikida ta zama budurwa ko ta zama hajiya wanda ta zo ta zama ta tana jin wa'azi wannan ba sabon abu bane ga duk wanda ya san harkar duniya aljanu da mutane suna rikida su shiga su je su ci kasuwa su je aikin gwamnati su je su yi kaza kai ta huɗa da su baka san aljanu bane duk suna yi wannan ba wani bakon abu bane kuma dan ana zaune din nan yanzu an faɗi wannan magana sai da kuka ta shi ta kauce ta kira ki ta ce kin gafa bayanin nan da aka fa haka ne fa ni fa dama aljana ce to kake ce eh, to sai ne ki dai ita aljana ce ai tsoro ƙarya ne tsoro ai ƙarya ne tunda da ta da bata gaya miki ita aljana bace baki tsorata ba sai yanzu da ta ce ita aljana ce sai kika tsorata ashe tsoro ƙarya ne dan da gaskiya ne tuntuni da kin ji tsoranta da wannan ne za mu iya gane aljanu suna rikida nasoshin alkur'ani sun nuna mana haka da shi nan shedan ne ya rikida ranar da za a tafi yakin badar ya zama siffan wani jarumi a jahiliya suraqatu ibn malik al-mudlaj wani mutum ne mai karfin tsiya dan tauhi ne ana ji da shi a cikin kabilar shi kabilar mudlaj da larabawan maka suka fito suka shaka fage za su yaki annabi sallallahu alaihi sallam. larabawan makka kuma sun san cewa su surakatu mutane ne masu karfin tsiya sai aka ce yau ga su surakatu ya kwaso jama'a shi kabilan midland ya kwaso sojoji sun zo za su karu su kara su yaki annabi sallallahu alaihi ya taho ana tsalle ana rawa ana munna yau fa mu ba wanda zai iya da mu sai gashi shi shedani ne ya rikida ya zama siffar wannan sadauki ya shigo cikin su za a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inni jarul lakum ni yau tare nake da ku ni dan nodan alliance ne ni ne bush ku. ni ne kaza ku zo aka tafi ana rawa ana tsalle sai da aka isa bakin daga da yake shi aljani ne idan shi na iya gane mishi mala'iku karara dan haka yana ganin su sai ya ja da baya sai ka ce yaya kuma su raka kaji ba ka mawa yace ina in yi arama la rauna ina ganin abin da za ku iya gani in yi akhafu lamma ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah na da tsananin hukuma sai ya gudu bayan ya kai su bakin daga su kuma matsayata ne yanzu wannan nassin aya ce ta alkur'ani cikin suratul anfal ke nuna mana karara ga aljani ya rikida ya zama mutum kuma ya rikida ne ya zama siffar da aka san wane da ita ma'ana yanzu aljana za ta iya rikida tsaf ta zama kamar yadda kike tas ta je ta karbi kudin adashin karamin aikinsu ne za su iya yi tun da gashi yanzu ya rikide ya zama musu wani sabanki da suka sani ko miskala zarratin ba su iya karyatawa ba sai da ya gudu tukuna suka tabbatar ba shi bane aljani zai iya rikida tsaf ya zo miki asurar mijinki ko ya zo miki asurar wani wanda kike so sai ki saki jiki ku ta mu'amala a bacci nan ku ba mijinki bane nan ba wanda ke so bane kai aljani ne ya dauki wannan sura aljani na iya rikida ya zama sura kowa a duniya sai sura daya ita ce sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljani bai isa ya ɗauki wannan surar ba amma zai iya rikida ya zama kowace irin sura zai iya ɗaukar surar shek ne zai iya ɗaukar surar sayyidi ne shehi ne malam ne ya zai rikide muku ya ce ai ni ne shehi kaza da na rasu shekaru kaza kaza kaza kaza da suka wuce ai ku yi kaza ku yi kaza duk wannan karamin aikin shedanu ne da aljanu suna yin waɗannan abubuwa to mu dawo dalilin da ya sa muke wannan maganar ita ce yau da wata aljana za ta rikida ta zama zugegiyar yarinya ga ta kai saurayi sai ka ganta kana so sai ta ce maka ita fa aljana ce to magana da malamai suke ko ya halatta ka aure ta wasu malamai suka ce haramun ne wasu malamai suka ce makaruhi ne wasu suka ce halal ne imamu malik na daga cikin malaman da suka ce makaruhi ne Ya ce abin da ya sa saboda jinsin ne ya sha banban, ka a tashi haihuwa wani da a zo da wani irin hatsabibin da shi ba mutum ba shi ba aljani ba a rasa kanshi domin dole zai biyo dangin uwar shi dole kuma zai biyo dangin uban shi to irin wannan ɗa wannan iri ne za a haifo shi ya ce to kaga anan zai zama an an yi wa Allah shi cikin halittar shi wasu malamai suka da amsa cewa to sai ne ba ana haɗa jaki da goɗiya su barbara ba sai a haifi alfadari kuma shari'ar musulunci ta halattar da za a iya hawan shi a yi mu'amala da shi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah yake da jaki da alfadari da doki Allah ya halitta muku su ku hau ku yi ado Allah zai halitta muku ma abubuwan da baku sani ba nan gaba suka ce to dan mutum ya aure aljana mace sun haifi ɗa wannan ya zama wani iri shi ba mutum ba shi ba aljani ba wani hatsabi ba hatsabi ba na tsatsa na tsatsa sai ne ai ba komai haka wasu malamai suka ba da amsa imamu malik ya ce ƙarin dalilin da yasa na ce makaruhi ne saboda kada wata matar banza ta je ba ta da miji ta yi cikin shege a taɓa ta waye maki ciki ta ce tana da miji aljani ta fake da haka ta je ce ta iskancinta don da an taɓa ta za ta ce tana da miji aljani to ya zanko ba lallai a gan shi ba da aljani ne to sai imam malik ya ce maka ruhi ne gaskiyar al'amari wannan magana ta imam malik ina ganin ta fi zama daidai insha Allahu ta'ala akan karhantar da gudanuwar aure tsakanin aljani namiji da budurwa ta mace ko budurwar aljana da saurayin ainihin mutum ba dan komai saboda dai abu ne wanda ba a samo asalin shi a cikin ainihin malaman magabata ba a iyakar sani sannan kuma ga irin waɗannan haɗurra da ake tunani za su iya biyo baya ya zama an karhanta wannan abu ne saddan lizzari'a don toshe kafar wata barna da ake ga za ta iya biyo baya bayan wannan aljanu gaskiya suna da kimiyya da fasaha da wayewar kai da haɓakar ilimi da technology fiye da namu a don kuma ban karanta suratul saba irin ƙere-ƙeren da Allah ya bamu labarin su ne wa annabi Sulaimana waɗannan ƙere-ƙeren da suke yau wajen shekara dubu biyar da suka wuce mu sai yanzu muka fara irin su. kin ga ku ashe sun wuce mu a ci gaba tunda abin da ya zama shekaru dubu biyar da suka wuce ko fiye da haka suna ƙerawa mu kuwa har yanzu ilimin mu bai gama kaiwa mu iya ƙera waɗannan abubuwan duka ba wannan ya nuna aljanu sun tsere mu a wajen kimiyya da fasaha to ashe da wannan ne in muka dubi yadda Allah ba mu labarin kisa annabi Sulaiman da shi da wannan aljani da ke cikin majalisar shi ba za a yi mamaki ba abin da yanzu ne sai an buga waya za a iya magana da wane ko sai an shiga ta intanet za a iya ɗauko saƙo kaza ko sai an shiga kaza aljani yanzu nan kiftawar ido ta yi yawa ya ya ɗauko wannan abu an ce annabi sulaimana yana da ɗabi'a akan yana tafiya tare da shi da yan fada shi yan fada shi akwai aljanu akwai mutane akwai tsuntsaye akwai dabbobi to saboda sarauta lokacin kawai ya so sai ya zauna a rana saboda kasaita kawai sai ya zauna a rana yana zama sai ainihin tsuntsaye sai su zo sai su haɗa fuka-fukansu sai a rufe mishi rana sai ta zama inuwa kasaita ce kawai duk wani mai martaba ya fi shi martaba duk wani mai alfarma sulaiman ya fi shi alfarma to aka ce ran nan sai ya zauna yana zama kawai sai tsuntsaye suka zo duk suka lullube shi sai ya samu inuwa sai ga rana na hudu ne ta wani gefe shine nassin qur'ani yake ba mu labari sai ya ce maliya la aral huda huda am kana min al lafiya ban ga al huda huda ba al huda hudan nan dan tsuntsun nan da bahaushe ke yin karya ko al huda huda saboda tsabar karatu duk inda ya sauka sai ya sauke qur'ani yake tashi kai bahaushe ka shiga uku da karya wannan karya ne hmm. ya ce ya aka danga alhuda-huda ba ko dai ya gudu ne bai nemi izini ba to kun san fada akwai gulma duk tsegumi in aka ce fada ce ta sarki wane ko ta alhaji wane ko ta ranka ya daɗewa ne za ga akwai yawan gulma akwai tsegumi nan da nan sai aka kawo gulma ai ranka ya daɗe ya tafi ne bai nemi izini ba dama alhuda huda ai yare na dan dai kama fito faɗa ne a ce mun yi tsegumi kaza kaza kaza ai in dai gulma ce aka samu tsohon fadi to wallahi duk wata tsohuwar munafuka ta sallama mishi duk ma'aurin fada ko fadawa akwai tsegumi da yawa saboda mutum yana zaune baya aikin komai sai yake kuma ya samu kusanci zuwa ga mai gidan shi wannan irin gulma sai ta shigo cikin fadan nan nan da nan sai tsegumi sai suleiman ya fusata ya ce wallahi sai na yanka shi sai dai in ya zo da wani labari ya zo da wani hanzari mai karfi da za mu iya yadda da shi ba a daɗe da kai sai ga alhuda huda yin ranka ya daɗe gashi ya zo gashi ya zo aka kama shi ya aka yi to ya san cewa an riga an kulla mai makirci dan haka yana zuwa sai ya bada labari ta sittar da ta yanka zuciyar Sulaiman yace inni ra inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim ana cewa ina kaje kawai sai yace ai na je na ga wata mace ne tana mulki wannan mata duk abin da ka sani ran kai daɗe a duniyar nan na sarauta an bata har ma tana da wani gado mai girma gaba ɗaya sai annabi Sulaiman ya rikice saboda sarki bai san aji an ce ya ji an ce ga wani sarki da ya fi shi ai fadar ranka ya daɗewa na tafi taka ai kai daɗe wa na yana da mota kaza ai kai daɗe wa na yana da dawakai kaza nan da nan sai Sulaiman kai sai ya ji irin wannan labari ai mace na je na samu matan nan sarauta take mulki take an bata komai na duniyar nan kuma tana da wani kasaitaccen gado annabi Sulaiman sai hankalin shi ya tashi Ya ce ya ku yan fada yanzu yana magana da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da kwari duk ga sunan a fada sai ya ce wane ne zai je zo min da gadon nan nata sai wani ce ranka ya daɗe zan je dauko gadon nan kafin a tashi zaman fada Sulaiman ce a'a tun daga ƙasar Saba zuwa Filistin kamar yanzu ne a ce daga Port Harcourt zuwa Maiduguri fa tsawon Najeriya kenan nan da tashi ta dafa nan daga karfe takwas misali na safe zuwa azhar ai yayi kokari amma saboda annabi Suleiman kasaita ta kai kasaita sai ce a yayi jinkiri wannan ifritun min aljinn kenan wani hatsabibin aljanni ne yace zai yi haka nan da nan sai wani yace a'a shi zai je kawo gadan kafin a kifta ido kafin a wata wata kawai har ya kawo gadan to kun ga wannan har yanzu dan adam bai samu wannan technology ba jirgin sama mafi gudu a duniya shine jirgin saman Concord. don haka bai taɓa shigowa ƙasar afirka ba don ya shigo ƙasar afirka ne nan gine-ginen namu rushewa za su saboda ƙara to amma jirgin saman kankan shi kan shi bai isa ake zai irin wannan ya ɗauko abu ya dawo da abin nan kafin a kirta ido ba to jirgin saman shi ne abu mafi sauri na technology na kimiyya da fasahar da ɗan adam yi wajen a tafi a je a dawo a ɗauko abu matuƙar ba telefon ba matuƙar ba makamantan haka ba ashe in har mun gane wannan da kyau to za mu gane wayewar kai da bunƙasar ilimin kimiyya da fasaha da ilmomi na haɓakar sana'a da komai aljanu sun riga sun wuce mu akan haka domin dama sun riga mu daɗewa a duniya sannan Allah ya yi musu wasu irin siffofi da wata irin baiwa wadda mu Allah bai mana baiwa ta wannan fannin ba in kin gane wannan da kyau to za ki ga ashe wasu abubuwan da dama da ake cewa aljanu suna yi ai babu zan mamaki yanzu yanzu za ki gana hira da aljanu sai a ce ina ubanka yake sai ce yana amerika sai a ce tafi ka je ka kira shi sai kai da yayi dan shu sai ce gashi ya zo to waɗanda ba su san yadda duniyar aljanu take sai a ce yanzu an je amerika to kana gwada ne da kai technology irin naka da kimiyya da fasaha da ilimi irin naka kai mutum amma nasu ya wuce namu kuma wuce wannan ku da tun fiye da shekara dubu biyar sun wuce mu balle yanzu wanda sun sun kai ma duniyar da kere-keren da suke yi sun ce suna kera mota gaba ɗayanta ta zinare ba wai a kera mota kaza na karfe kaza aluminium kaza a sa alai kaza kaza alai gaba ɗayan motar har tayarta ta zinare ce to kwalkwal wata iri ce wallahu alam saboda haka babu mamaki game da wannan to wannan baiwa da aljanu suka samu kansu a ciki muminan cikinsu sai suka yi amfani da ita suke bin Allah kafiran cikinsu kuma sai suka ainihin kangarewa Allah wannan kangarewa Allah da kafiran cikinsu suka yi sai ainihin haifar da matsala ina fatan mun gane wannan haifar da matsala da yayi to wannan bayar da suka samu kansu a cikin muminan cikinsu suke bin Allah da ita sai ta zama musu alkhairi fasikai da kafirai daga cikinsu kuma sai suke amfani da wannan baiwa da Allah ya musu shi kenan sai kuma suke saba ma Allah da ita kowa ya san irin gwagwarmayar da aka yi da iblis a cikin alkur'ani yadda Allah ba mu labari tun daga bakara Allah yake ba mu waɗannan labarai ɗaya bayan ɗaya har aka gangaro aka taho ali imrana gashi nan dai iblis a da yana cikin ainihin shaidanu ne yana yi afon yana cikin mala'iku kuma an kira shi da sunan iblis ne daga ablasa yublisu fa huwa iblisun ai wanda ya kunyata wanda asirin shi ya tono wanda hujja ta gama kare mai ya rasa abin cewa ya koma yana kama kame shi iblis lokacin da ya samu kanshi a cikin mala'iku yana ibada asalin yadda matsalar ta faru aka ce a da a duniyan nan aljanu Allah ya halitta ya zubo su ga sunan da suka je sai suka yi taɓarna yaƙe-yaƙe kashe-kashe nau'in fasikanci gaba ɗaya sai suka dagwalgwala duniyar Allah ya fushi da su ya turo mala'iku suka kashe na kashewa aka kama wasu daga cikinsu ainihin aka yi sama da su to wanda ya fi girma daga ciki dattijan cikinsu daga waɗanda aka kama aka yi sama da su akwai iblis a ciki sai ka ɗauke shi saboda yana da ilimi sai ka saka shi cikin mala'iku yana bautawa Allah ya zama kamar salihi ana nan ba da daɗewa ba sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ku mala'iku ni fa zan sanya wani mayau a bayan ƙasa zan sanya wata halitta wadda za ta koma ta zauna a bayan ƙasa madadin waɗancan aljanu waɗanda za su rinka aiki da dokar Allah mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik ya Allah kuma za ka sake halitta a bayan ƙasa ka aje ta yadda za ta yi ta kisan kai ta ta ɓarna ba mu muna tasbihi ya Allah ba mu isa bane Allah yake na san abin da ba ku sani ba sai suka ce faufau ba zai yiwu Allah ya halicci wanda ya fi mu tsarki ya fi mu ɗaukaka ba to ne sai Allah ya halicci annabi Adam da aka halicci annabi Adam Allah ya hura mishi rai aka ce duk mala'iku nan su je su gaida annabi Adam gaisu wannan ita ce su faɗi su je su yi mishi sujuda sujuda Allah ya hana aiwa kowa amma Allah kuma ya ce aiwa Adam shi kenan matsala ta ƙare wanda ya hana in ya ce a yi shi kenan don haka suka tafi duk baki ɗaya suka faɗi suka yi sujuda iblis na cikin su sai ya mugun kiyasi ya ce ni kan san ba za ta faɗi ba su mala'iku an halice su daga haske haka nassin hadisi ya nuna cikin sahihul bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad amma ni an halice ni daga wuta in haske zai iya wa ƙasa sujuda wuta ta fi ƙarfin ƙasa ba za ta yi sujuda ba yake don haka shi tunda daga wuta aka yi shi ba zai sujuda ba Allah yake in ce ka yi sujuda ka ce ba za ka yi da yake shi ba zai ba ba wani mujure da ba a yi shi ba zai ba ya ce fa shi fa ba zai sujuda ba ba wata doka da za a gaya mishi kuma ba wani muzurai saboda haka Allah yake to shi kenan sai la'ance shi ya ne mishi albarka to nan fa sai mai da abin yayi fa Allah halimu ne Allah yana da dangana in ba haka ba za a ka halicci abu amma yanzu ya ce zai maka kayan baya Allah na faɗe shi ma yana faɗe yace ce to wallahi ka saurara ka jikin da bai batar da ni ka tsine min albarka saboda wannan halittar da kai daga baya na. ni kuma sai ne fata-fata da shi da 'ya'yan shi Allah ya baka isa ba yace shi kuma sai ya yi sai dai na banza daga cikin su za ka ɓatar ya ni kuma sai na bullo musu ta gaba sai na bullo ta baya sai na bullo ta dama sai na bullo ta hagu sai na bullo ta karkashin su da Allah ya rufe asiri matsayacin bai ce ta sama ba da mun shiga uku domin ta sama da Allah ya rufa mana asiri bai ce zai bullo mana ta sama ba da ya ce zai bullo ta sama da mun shiga uku domin ta sama ne rahama take zuwa wasu sama'i rizqukum kuma tu'aduna Allah ya ce arzikin ku yana sama dan haka da mun miƙa hannu na muke miƙawa sama a miƙo kuɗi a miƙo alheri ya Allah to haka ce Iblis da ya sha makance na wallahi da mun shiga uku to sai matsiyacin duk ya gama lissafi sai Allah bai bashi iko ya ce ta sama ba Allah ya ce daga sama ne arzikin ku yake zo duk wani alkawari da aka yi muku daga sama yake taho jama mun gane wannan da kyau ko to inda Allah ya tsare mu kenan amma fa matsiyacin cewa ya hanya ta gari zai je ya zauna hanyar zuwa masallaci hanyar zuwa makaranta hanyar daura aure hanyar alheri hanyar kaza hanyar kaza hanyar kaza nan zai je zauna Allah ya ce to bayi na dai na gari baka isa ba duk wanda kaga ka kama dama cikin tawaggar ka ne waɗannan su ne a takaice yaya aka to waɗannan irin halaye da shaidanun aljanu suka samu kansu a ciki sakamakon kamar da za mu zo mu fahimta za kuma mu ji daga cikin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun daga ranar haihuwar ka kai dan adam shaidan zai zo ya tsaya kusa da uwarka da ta turkuza za ta haife ka kana faɗowa duniya sai ya shafe ka sai ka ganjare da ƙara to wannan shi ne wakilin iblis a kanka akan ya ci gaba da batar da kai to allah madaukakin sarki ya gargada annabi adam cewa to adam kaga dai wannan mutum makiyinka ne wannan ne iblishin nan makiyinka ne da kai da zuriyarka don haka ina jan kunnen ka kai a hankali muguwar manufar shi ita ce ya ga ya fitar da kai daga aljanna din nan in ko ya fitar da kai to kai fa ka sha wahala Allah ya ce inna laka Allah a fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha kaga dai kana cikin aljanna babu yunwa babu kishirwa sanyi baya bugun ka balle rana abinci gashi nan kai da matar ka ba ce fa ne sai dai ku ci inda kuke so ka yi hankali amma ina shaitan ya bullo wa adam nan ya shiga ya fita ya shiga ya fita da ya kasa nasara sai ya matsa wajen hawa'u ya gallabe ta ya gallabe ta da shawarwari nan da nan ku sai da ta gamsar da adam to kai tun da ya ce wannan bishiya da Allah yake kada mu ci sirrin da yasa aka hana mu cinta saboda ana ganin in muka ci za mu dawwama shi kuma Allah bai yi mu dan mu dawwama ba to mutum da muna son mu dawwama mu ci mana ya ce za mu dawwama ba mutuwa ya ce mulki zai tabbata ba karewa da ta matsa mishi aka ce sai ya ɗauka ya ci ya ci ta ci shi kenan tufafin da ke jikinsa sai tufafin ya rinka yanke jiki yana faduwa sai ya jawo zai rufe al'aurar shi sai Allah ya janye an rufa maka asiri ka tonawa kanka to shi kenan Allah ya tunkuɗo ke ya su Adam da Hawa'u to shi kenan ku tafi bayan ƙasa tun da dai shaidan ɗin kuka zaɓi ku zauna da shi shawarar shi kuke son ku je ku je ku ta wahalar da junanku aljanun su wahalar da mu mu ma mu wahalar da su su ɓatar da mu mu ɓatar da su don shugantaka ba ta su bace kaɗai mu ma akwai hannun mu a ci in aljani zai yi boka kaza zai yi boka kaza shi bokan da bai buɗe hanyar bokancin da aljanin zai zo shi yasa haɗa ƙarfi da ƙarfe ake tsakanin ɗan adam da mutum a haɗa kamfani wajen batar da yan uwan mutum din to wannan irin ainihin munanan ɗabi'u na su shekaru sai ya zan shi iblis yana da manufofi kashi biyu a kan ainihin mutum manufa ta farko ita ce manufa mafi girma amma ita tana da nisa ita ce manufar shi ya wayi gari ya ga ainihin shi da ‘yan adam a cikin wuta kamar yadda Allah ya ce inna ma ya da'o hizbahu da ya kuno min ashabi sa'ir kaɗai babban manufar shi mafi nisa ita ce duk da garbayar zai ya ga ranar kiyama ba shi kaɗai ya shiga wuta ba shi ya yarda ya haƙure zai shiga wuta amma bai yadda ya shiga shi kaɗai ba manufar shi karama daga ciki ita ce a nan duniya to manufar ta nan duniya sai ran ya kasa ta kashi kashi ya fatar da mutum ya lalata imanin shi da aƙidar shi ya saka mutum cuta a jikin shi ya ɓarnata dukiyar ɗan adam ya haddasar da ƙiyayya da gaba a tsakanin 'ya'yan adam waɗannan ƙananan manufofin iblis ne to babbar manufar ita ce dai dama ya mai da kai kafiri ko mushriki ka kangare wa Allah anan domin kuwa waye gari da kai da shi kuna cikin wuta in kuma aka shiga cikin wutar Allah maɗaukakin sarki ba mu labarin cewa sai zama ya zama a cikin wuta sai iblis ya ihu ya yi ihu wahala ta yi wahala sai iblis ya miƙe zai hudu ga zai jawazi shine liman yace a saurara wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada sai shi dan yace dama Allah ya muku alƙawari cewa in kuka kafirce mishi zai kawo ku wuta wa wa'adtukum wa'adan ni kuma ne muku alƙawari cewa in kuka bi ni za ku samu yadda kuke so Allah ya cika muku nashi alkawarin fa akhlaqtukum ni kuna saba muku bala wala talumuni wa limu anfusakum kada shegen da ya zarge ni kowa ya zargi kanshi ma antum bi musrikhiya wa ma ana bi musrikhikum ku da za ku iya fitar da ni daga wutan nan ba ni ma ba zan iya fushe ku ba sai ke lalle a yau azzalimai sun shiga uku sun lalace sai kasa shi dama da ita aka halicce shi ita ce shi. duk da yake tana ba shi wuya amma fa shi ta dace da shi amma kai dan adam bata dace da kai ba domin kai karkon kifi daga ruwa zuwa wuta mutumin da aka ce an halicci ubanka a aljanna uwarka an yi ta aljanna an ta soke ku kun fito sai Allah ya ce wanda ya sanadin fitar ku daga aljanna din nan ku yi a hankali ku kauce mishi dan ku dawo gidan ubanku sai kuka bi shi sai kuka koma gidan shi kuka rabu da gidan ubanku shi yasa Allah ya kira ranar alkiyama yawmut taghabun ranar ghabnu ina ma'anar ghabnu ranar da zai zanga aljanna ta yi rama-rama domin duk da Allah ya halitta dan adamu sai da yana da gida a aljanna kowa yana da gida a aljanna to amma wanda ya kafircewa Allah sai waye gari ya tafi wuta to sai waye gari da aljanna ba ta cika ba haka Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aljanna rama rama za ta yi ba za ta cika ba saboda kowa na da gida amma wani ya kafir cewa Allah yana can wuta to shi ne sai a ɗauki ba waɗannan gidajen na 'yan wuta da ke cikin aljanna sai a rarraba a sauran 'yan aljanna ɗin tunda su sun cuci kansu ba su bi aƙidar ubansu ba ba su bi addinin ubansu ba adam ba su bi umarnin Allah ba sun bi umarnin shaidan, don haka sun waye gari suna can tare da shaidan ɗin, ga gidajensu sai a raba 'yan uwansu da suka samu aljanna to wannan ita ce babbar manufar shi kada Allah ba shi nasara a kanmu karama daga cikin manufar shi kamar yadda na faɗa ita ce na ɗaya zai ga cewa duk gwagwarmayar da zai yi zai wannan gwagwarmayar a kan ya ga ya lalata da lafiyar jikinka ya sa maka hauka to hauka iri-iri akwai haukan duka da zagi da ashariya akwai hauka na mutum ya je zauna a bola ruwa da kai rana ta bugai su ma ta taru a kan shi da kumba ba duka ba zagi sai dai kawai wani lokaci ka ga ya kyalkyale da dariya wani lokaci ka ga yana ta faɗa wani lokaci ka ga ya natsu ka ce ya fi kowa natsuwa duk akwai irin wannan duk manufa ce ta iblis ko kuma ya cutar da lafiyarki ya hana miki zaman lafiya kullum ke kenan cikin jini kullum ke kenan in kin zo haihuwa cikin mummunan nakuda ba ki haihuwa da kai. ko ya saka miki bala'in da za ki kullum ke kenan a wajen al'ada ciki na ciwo mara na ciwo kafa ta murɗe kai yayi kaza duk wannan yana daga cikin munanan manufofin shi ko kuma ya ga ya ainihin saka wa ɗan larura ta shanyewar hannu ko kafa ko kuma yaro ya zan baya iya zama ko yaro ya zan baya iya tafiya ko yaro ya zan baya gani ko baya ji ko makamancin haka ko kuma dukiya haka shiddan shaidanu sukan je su banka wa kasuwa wuta ko su banka wa gida ko wani shago ko wata gona ko wata dukiya su kona ta suna da wannan in suka rasa yadda za su yi suka kasa sai ainihin annabi ya ce sai su samu jaba sai su sa jaba sai ta je sai ta jawo bakin lagwani na fitila sai ta zo ta jona shi da inda zai kama da wuta katifa ce ko makamantan haka shi shikenan sai ainihin gobara ta kama waɗannan sun zo cikin nasoshin hadisai ingantattu cikin ainihin bukhari da muslim waɗannan cutarwa dangane da dukiya kenan ko kuma cutarwa dangane da abin da ya shafi haɗa gaba da ƙiyayya wance da wance wane da wane a wurin cata ne a anguwa ne a makaranta ne a kan hanya ne a cikin mota ne wajen sana'a ne a offices ne abu bai kai ya kawo ba zaman aure ne sai haddasa gaba duk yana daga cikin manufofinsu to amma babbar manufarsu a nan duniya bayan kafirtar da mutane tuna daga ciki shine haɗa kai tsakanin su aljanu da 'yan adam wajen a ga cewa an cutar da ɗan adam ne. to wannan shine ke faruwa ta hanyar bokanci ta hanyar sikirce-sikirce da tsafe-tsafe da secret societies da gidajen juju da cultisms da makamantansu to waɗannan manufar gaskiya saboda Allah ita ce asalin waɗannan wa'azozin da zamu to sai dai shimfiɗa ce muka yi wanda wannan shimfiɗar duk kai da wata yana ƙarewa ne daga isharar da ne mana ta littafin a sheikh wahidu abdulsalami bali littafin shi mai suna wiqayatul insan min aljinni wa shaitan to wannan littafin nashi as-sarimul battar shine bangare na biyu na wancan littafin yayin duk da ya gama waɗancan dogayen bayanai da na gabatar da su sai ya ce to haɗa kai da ke faruwa tsakanin aljanu da mutane a wajen bokanci da siddabaru da makamantansu shi yasa sai ya yunkura sai wannan littafi to za mu tattauna abubuwa da dama a cikin wannan littafi don haka taken waɗannan jiran gyar kasusuwa namu video da audios da cds ɗinsu shine sihiri asalin kawai sunan da muka ga ya dace a sanya wa kasar ɗin kenan sihiri ma'ana waɗannan kasusuwa ne da ke ɗauke da gamsassun bayanai dangane da ainihin sihiri menene sihiri suwaye masu yin sihiri yaya masu sihiri suke sihiri nau'i nawa ne ya ake warware sihiri in sihiri ya samu mutum waɗannan alamomi ke bayyana a jikin shi a gane cewa sihiri ya samu mutum dai bayanai makamantan waɗannan insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu abu na farko shine bayani akan sihiri a harshen larabci a cikin harshen larabci in aka ce sihiri ana nufin juyar da abu sabanin yadda yake kama a ce sai ki tashi ɗaura zani sai ki ɗaura zanin a baibai sai a ce wance ta sihirta zaninta ma'ana a larabci wai ta sanya zanin baibai bata sanya shi daidai ba kawar da abu daga hakikanin yadda yake shi yake kira sihiri shi yasa ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna min al-kalami la sihra lallai daga cikin magana akwai da take sihiri ce ba sihiri anan annabi yana nufin sihiri na tsafi ba abin da yake nufi da sihiri a magana shine akwai maganar da in aka yi maka sai ta ɗauke hankalinka yanzu da mutum zai dauki wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa wa ni ba zan yi kaza ba kaza kaza kaza na da samu wani mai daɗin magana ya zo ya ce habawa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma sai ku ga wani ɗazun nan yake rantsuwa wallahi tallahi da kaza kaza ba zai ba sai kuma ku ga ya tashi yanzu an sihirce shi kenan da magana an juyar da ra'ayin shi da magana to ma'anar sihiri kenan a harshen larabci in muka dawo muka dubi alaƙar da ke tare da kalmar a cikin ma'anar da malaman aƙida suke nufi da ita sai mu ga duk ma'anar haka ne ma'anar sihiri a cikin shari'a shine wani haɗin kai da ke faruwa tsakanin boka da shugaban aljanu akan a kuɗo wa bokan ƙananan aljanun da zai rinka aiki da su yana karkatar da abubuwa daga yadda suke zuwa saɓaninsu yarinya ce budurwa tana masifar son saurayinta sai wani ya danno kai yana santa sai a ji mata sihiri sai a kawar da hankalinta daga kan wannan saurayi sai ta dawo kan wannan da ya mata asiri kun ga har yanzu dai an sake dawowa zuwa ga ma'anar cewa kawar da abu daga yadda yake zuwa saɓanin shi Allah ya taimaka to a takaice wannan ita ce ma'anar sihiri a harshen larabci kuma ita ce ma'anar sihiri a cikin ainihin wato shari'a a daga nan ne za mu gane to yanzu waɗanne hanyoyi ne su bokaye ɗin suke bi suke ainihin wato samun kaiwa ga mallakar aljanu ko shaidanu waɗanda za su yi hulɗa da su wato in mutum ya jarabtu akan yana son ya zama boka akwai wasu zikirori na bokanci akwai wasu karatuttuka akwai wasu addu'o'i na surkulla da mutum zai je yana yi waɗannan irin surkulla ana samun su a littattafai na bokanci kamar irin littafin shamsul ma'arifin kubra da makamantansu sai dai ko ka je ka ɗauka ko ka karanta abin da zai ba sai an koya maka domin kamar ka'idoji ne na physics da chemistry da mathematics it has to do with the formulas akwai tsarin da ake bi sai an koya maka sai a ce kaga wannan addu'ar kaza to san da za ka yi ta zan kana da janaba janabar da ta samu daga ainihin jikin uwarka ka je ka zama da uwarka ko ɗarka ko kanwarka to san da zaka yi wannan addu'ar zan ka samu sabuwar tabarma ka zauna tsirara ba tsarki jikinka ka rinka goga uwawunka kai kana yin wannan addu'ar ko ka je ka samu qur'ani izu sittin ka taka shi ko ka sa talatin a kafar dama talatin a kafa hagu ya zama kamar silifan ka ka ɗaura shi ka shiga ban ɗaki kana yin wannan addu'ar ko ka samu qur'ani ka rubuta shi da jinin haila ko ka rubuta alkur'ani da ribas harufan da ke gaba ka dawo da su baya na baya ka dawo da su gaba to kana cikin yin waɗannan zikirorin za ka ji ana magana da kai za a ce ko ka samu wani ɗaki mai duhu ko ka je gidan tururuwa ko ka je inda shuri yake ko ka je gindin wata tsamiya ko gindin kuka ko ka je cikin ban ɗaki ko dai wani wuri da za su kayyade maka sai a ce kana cikin yin wannan addu'ar za ka ji ana ainihin maganganu da kai ana magana da kai maganganu na firgitawa maganganu na ban tsoro ko kuma ka rinka ganin jikin mutum na faɗowa sai ka ji kan mutum ya faɗo nai sai ka ji ya ta faɗo bas haka sai ka ga mutum ya haɗu a gabanka sai ta so ya tinkaro ka ya yi da gudu ya baka tsoro sai a ce ka tsorata to da ka tsorata sai ka haukace shi ne dai an ce ya shiga wurdi ne ya haukace ya shiga wani irin wurdi ne dai haukata wurdi da ambaton Allah bane dai na sunna ne to ya aka yi kashi ba ka hauka shi ya ji ya taɓo aljanu saboda haka in ya tabbata sai ko ga wannan mutum ya ji ya zama jariri ko ya zama maciji ko ya zama wani abin tsoro ko abin kyama to in har ya tabbata duk tsorata shi da aka yi ya tabbata sai ji ana yaban shi ana taya mai kalmomi na girmamawa to shi kenan shi fa daga lokacin nan ya kama hanyar zama boka sai ce to yana so ya zama boka ne to yanzu zai zama wani babban aljani ne ya halarta domin wannan zikirin da aka yi ko wannan addu'a da aka yi ta neman wannan babban aljani ne to wannan aljanin ya gwada hankalin wannan mutum ya tabbatar zai iya to zai ce to me kace so ka sai ce shi sai yake rinka haukatar da mutane ko sai yake rinka kashe aure ko sai yake rinka kashe mutane ko sai yake aljanu su rinka bashi sa'a ko su rinka gaya mishi inda abubuwa suke motar wani ta bata yan fashi sun yi kaza ina kaza duk abin da yake so sai ya faɗa sai a ce to ga aljanunan za a turo maka guda kaza waɗannan aljanu za su zan suna tare da kai a cikin ɗakinka ko a cikin soronka amma duk sanda kake buƙatar za ka sa su aiki to ga wani zobe kamar zazo ba ko kuma ka yanka kaza ka jefar kar yi bismillah ko ka yi. sai dai an gaya mishi wani abu na shirka ko na haramci shi kenan duk sanda yake buƙatar aiki ai ga wata ta zo ta ji mijinta zai yi aure za a ƙara kishiya ai kaza kaza to yanzu ya ake so so ake a tarwatsa al'amarin ma shikenan sai ce to za ki kawo bakin bunsuru za ki kawo dan kuikuyo za ki kawo dan jariri za a kawo nonon mace za a kawo farjin mace za a kawo dan yatsan jariri duk waɗannan abubuwa na fasiki da haramci su ne sai a je sai a yi shi sai a je a kulle a ce ki je ki watsar a kofar ɗakinta ko ki je ki zuba mai a randa wata ya kai fa boka zai ba ta tsokan nama ta saka a cikin farjinta ya kwana sannan ta saka a miya ta dafa ta ba mijinta ya ci Allah yana daga cikin fannonin da suke biyo don sihirul muhabba da don sihirul tafri da makamantansu don Allah wani irin fasikanci ne irin wannan kuma duk gaba ɗayan waɗannan abubuwan ba wadda take yin haka ba wanda yake yin haka da nufin wai yana neman lahira saboda Allah ya ce man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min wanda bi yake neman lahira ai sai ya aikin lahira a halin yana da imani dan haka ba a bin irin waɗannan hanyoyi a nemi lahira duk duniya ce ake nema Allah ya kiyaye shi kenan aka irin wannan sai a je an ci nasara ko ba a ci nasara ba mutum da ya kafirce ko mafi karanci ya zama fasiki to sakamakon wannan abin ku saurara da kyau ku natsu yanzu duk wannan wahalar da boka ike yi duk wani yanka da za a yi duk wani timatiri da za a ce a je ko tattasai ko barkono ko shaddoji a je mararraba hanya ko a je gidan tururuwa a ajiye shi sarkin aljanin fa ake kaiwa su waɗannan ƙanana da aka turo suke aiki aikin banza fa suke yi to don haka su ma kuma sai su rinka fanshewa a jikin bokan in ya kwanta bacci sai su tara zana shi sai sa bauka yana cikin bacci sai yana firgita yana bacci yana firgita yana bacci yana firgita la yanamu hadi albal murtaha dhamir boka ba zai iya bacci hankalin shi a kwance yana cikin natsuwa ba zai yiwuwa sannan matar shi na ɗaukan ciki ciki ya zube in har ta samu damar ciki ya zauna aljanun waɗannan ƙananan da ake sa su suke aiki domin su ne gidansu ya turo su dole su yi aiki kuma ba a biyan su to yanzu ka rasa yadda za su sai su rinka fanshewa a jikin boka da matan boka da 'ya'yan bokan a haifi wannan yaro mai lankwashashen kai wannan yaro mai harzatsatsen ido wannan yaro kaza haka ƴaƴayen bokaye sai ku ga ba albarka dukiyar shi ce ta rikice gona ce bala'i ya ringa samuwa saboda waɗannan ƙananan aljanu da yake sawa aiki duk abin da aka nemi a kawo mai gidansu yake kaiwa shi kuma mai gidan macuci ne ba zai san musu ba amma su ne da aiki sai zama kura da shan bugu gardi da amsa kuɗi ƙananan aljanu da shan wahala amma mai gidansu da cin baƙaƙen awakai da sauransu wannan ki je ki dubi wani boka da ke kusa da gidanku in kuna da boka kusa da ku za ki je sai kin ga ɗaya daga cikin alamomin nan ko fiye da su Allah ya kiyaye to daga nan ne za ku gane lalle Allah ya gaskiya dan ki cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah yake duk wanda ya kangare ya kanga cewa ambaton Allah biyayyar Allah baya saurara ma abinda Allah yake cewa Allah yake fa inna lahu ma'ishatan banka zai rayu rayuwa ta cikin kunci zai rayu a cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama kuma sai mu tashe shi yana makahu ku duba za ga boka an tara mai dukiya ga kuɗaɗe ga motoci ga gidaje ga gonaki duk abin da yake dukiya ce za ku ga an tara wa boka amma ƙarshe sai ku ga Allah ya tarwata al'amarin gaba ɗaya babu albarka a ciki ma'ishatan banka sai Allah ya saka shi a cikin kuncin rayuwa domin Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yarda da Allah zukatansu suna natsuwa ne da ambaton Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ai da ambaton Allah ne zukata ke natsuwa. ina ma'ana ambaton Allah ambaton Allah da baki ambaton Allah da zuci ambaton Allah da gabobi zuciyarki ta sallama ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaɓoɓin ki haka bakin ki haka to waɗanda ke haka ne fa suke samun natsuwa? wani kafiri a ƙasar Amerika ya rasa abin da zai zuciya shi ta natsu. ya ce ya samu kuɗi bai san iyakarsu ba duk wanda yake so ya zina da ita yayi duk abin da yake so ya yi yayi ya hau mota tun yana zuwa kasuwa ya sai mota har ya koma zuwa yake kamfanin mota ya ce a kera mishi ne iri kaza duk abin da yake bukata za a kera mai motar da duk abin da yake da shi a gida akwai a cikin motar ma yake kullum kara tashin hankali yake sai yake sai yake a rinka yanka mai mutane yan uwan shi yana cin naman su a yanka mai mutum ya ci naman amma ya rasa yadda zai sai zan ga wasu yan uwan shi ne kafirai turawa sun musulunta sai dan su cikin kwanciyar hankali sai ce wai ku menene kuke kuke cikin kwanciyar hankali suka ce ba wani abu sai dai tun da suka musulunta suka samu kansa a cikin natsuwa yanzu ma in na musulunta zan samu natsuwa ka ce kwarai da gaske yana musulunta shi ke sai ji hankalin shi ya kwanta allazina amanu wa taqna innu qulubuhum bi layi. waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu suna natsuwa ta hanyar ambaton Allah ta hanyar biyayya Allah ke yanzu kina nan talaka hankalin ki a kwance wanda yake da miliyan ɗari karshen ta bai bacci ba jiya sai da ya sha wani magani amma ke kuma da kyar kika samu kankana ta kwandala biyu kika sha kina farin ciki Hmm. shi yasa jin Allah shi ke saka mutum na tsayar zuciya Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan wannan dalilan da ke tabbatar da akwai aljanu tukuna mun yi ishara a ɗazu da kuma dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri gaskiya ne mun yi ishara a ɗazu da dalilan da ke tabbatar da maganganun malamai to isharorin da muka ɗazu su ne za mu warware su domin wasu sun ce aljanu ƙarya ne ɗan ƙungiyar kadiyaniya ɗan ahmadiyya ɗan hulaniya mabiyan wani mutum ne zindiki wani arne ne a ƙasar indiya sunan shi ahmad gulam ko gulam ahmad ya taso sai ya ce shi annabi ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a annabi ma ya faɗe shi gashi can da allah yake cewa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad annabi isa yake cewa aini mai gaskata wani annabi ne da zai zo a baya na sunan shi ahmad don haka sai ce shine wannan annabi nan ce to ai allah ya ce annabi shine cikamakin annabawa sai ce a'a a wannan ba daidai bane ai ba khatamin nabiyyi na allah yake nufi wai cikamakin annabawa a'a khatam ai zobe annaba adam annabawa ne amma ba shine na karshe ba to wannan kafiri yana da ɗarika hulamiyya abin takaici da yawa daga cikin yan uwanmu yarabawa musulmi sun karɓi wannan ainihin aƙida in kika taho wajen jihohin oyo ondo oshin da jihohin ilorin kwara da makamantansu haka in kika taho wajen middle belt ɗaruruka irin wajajen okeni da ƙasashen ibradin nan da wajajen ainihin abin nan igala land da yawa daga cikin sun karɓi wannan aƙida abin takaici a nan sabon garin zaria ma har masallaci suke da shi a yoruba street sun yadda a cewa su annabi annabi ne amma ba shi ne na ƙarshe ba don haka ahmad gulam annabi ne ƙungiyar jama'atul nasarar islam ta rubuta littafi ta sa of kadiyaniya kai hankali da kadiyaniya sai kai hoton nesa macijiya ga ta nan ta zaro harshe waɗannan mutane suna da matuƙar haɗari suna da ƙur'ani saɓanin ƙur'anin akwai hadisai da yake da su saɓanin mu suna da cibiya da makaranta a ghana wanda suke karantarwa tun daga primary nursery secondary har zuwa diploma ban san yanzu ma ko sun kai ga degree ba waɗannan haɗurran duk mun tattara su mun yi bayanai a cikin karatutukanmu da muke a tudun wada na littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'alikin ash-shaykh Muhammad Nasir Din al-Albani Allah ya gafarta musu kike ki waɗannan kasusuwa tun daga wajen kaset na goma har zuwa wajen kasat na ashirin don wajen kasusuwa guda goma muka ci muna bayanai dangane da haɗarin kadiyaniya sun ce aljanu ƙarya ne duk inda wata aya ta zo a qur'ani ko nassin hadisi ya zo game da yan qadiyaniya sai game da aljanu sai ce a'a ko dai su tawili ko kuma su ce ai mutane ake nufi min aljinnati wan nas sai su ce ai ba wani abu ne aljinnati din ba su ne annasu amma mai ta ne kawai to lallai nassoshin alqur'ani sun tabbatar da haka na daga ciki a cikin alqur'ani nasu kucin da guda akwai sura suratul jinni Allah yake qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarin min aljinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba kace an yi min wahayi aka ainihin ce wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatu na har ma suka ce mun ji wani abin karantawa mai ban sha'awa matsala ce ta samu aljanu kamar yadda bukhari ya ruwaito hadisi kafin a yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama aljanu suna yin yadda suke so a duniyan nan su je sararin sama su je duk hirar da mala'iku suke su zo su kankafa a bokayensu boka ya bada labari a ce ai gashi abin da ya faɗa din gaskiya ne lokacin da aka haifi annabi sai suka ce sai suka kasa gane me ke faruwa ne ga sama da sun tafi za su jiyo maganganu sai a biyo su da tauraro tauraron nan ya zo ya samu wani aljanin ya make shi ya kona shi wani aljanin ya karya shi ya ja jiki ya je zauna jikin shuri ko wata tsohuwar rijiya sai da gana cewa ai wannan rijiya tana da kaza tana da kaza tana da kaza suka ce da wannan abu ya dame sai suka kira general meeting taron aljanin duniya gaba ɗaya aka aika da goron gayyata aka ja kai yi taro aka da wakilai wasu su gabas wasu yamma wasu kudu wasu arewa su je su jiyo menene yake samuwa ne a duniyan nan har da ya kai ma duniyan nan ta rikice musu al'amari ya kai ba sa iya sanin me ke faruwa waɗanda aka tunkuɗo su suka yi wajen ƙasar makka sun taho da hargowarsu da rashin natsuwa irin ta kafirai irin ta shaiɗanu sai kai sai suka samu annabi daidai lokacin yana sallah a ainihin ta ba da shi da sahabban shi Shi ne suna cikin wannan hayaniya sai suka ji karatu sai suka ce an situ an situ ku saurara ku saurara mu ji da suka gama jin sallah suka gama jin karatu sai suka ce wallahi zuwan wannan abin duniya shi ne ya sa aka sha makance tsakanin sama da ƙasa ba ma iya zuwa mu ɗauko rahotanni sai suka yi imani sai suka koma ƙasar su suka fara wa'azi Shi ne Allah ya sauka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama suratul jinni Allah ya saukar da wasu ayoyi a cikin suratul ahqaf ne ko ainihin aya ta 29 da makamantar a takaice aljanu gaskiya ne nassoshin qur'ani kamar yadda muka ji din na tabbatar mana da cewa aljanu gaskiya ne aljanu gaskiya ne kuma shaidanu ma gaskiya ne iblis gaskiya ne domin su aljanu din nau'i nau'i ne kamar yadda a cikin soja akwai general akwai lieutenant akwai major akwai kwana akwai kwanal akwai wa duka haka aljanu iblis ne oga kwata kwata wanda ya taso daga cikin aljanu yana matashi ya fara kangarewa yana saurayi yana kangara sai a kira shi ifrit jam'i afarit wanda kangara ta kai kangara ya kai a ce ya yi hankali amma yana ƙara hankali yana ƙara zama ɗan iska sai a ce da shi marid jam'i marada kyau yayin da kangara ka kai kangara shi ne sai a kira shi a shaitan ya zama dattijan banza kenan ba shi ya manyanta ya kamata ya natsu amma kuma lokacin ya fi kowa zama dan iska zai kira shi a don haka da wannan zamu gane ashe nau'in su kamar zuwa kashe hudu ne asali dai aljani aljani kamar yadda mutum yake mutum an haife shi ba a sa shi makarantar boko ba ba a sa shi ta islamiyya ba bai iya sana'a ba don allah an ce mai mukamin shi me zaki ce bai da wani mukami amma da a ce ya yi firamare za a ce ya yi firamare ya yi islamiyya ya yi sakandare ya yi jami'a ya iya sana'a to bai iya komai daga cikin wannan ba haka aljani yadda yake din nan bai da wata ɗabi'a da ta canza sai a kira shi aljinni jam'i aljinnu ko aljihal in ya fara lalacewan ne sai a ce ya zama ifrit in lalata ta kai lalata sama da haka sai a ce marid to in ya gama fetsarewa gaba ɗaya sai a ce mishi a shaitan to a cikin hadisi sai annabi ya ce in azumi ya kama ana kama shaidanu da marada ashe ba duka aljanu ke kamawa ba to da wannan ne za mu gane ashe ba mamaki gashi lokacin azumi ga shaidanu kuma suna buga mutane ba aljanu na buga mutane domin ne dama mafi yancin masu shiga jikin mutane din farit ne ifritai ne kananan aljanu ne marasa kunya marasa tsiwa masayin abu ya yi abu ne marid ke shiga jikin mutum ko a shefa don haka in marid ya shiga jikin mutum ko shaitani in ya shiga jikin mutum to ya riga ya shiga uku matsala ta same shi to waɗannan bayanai gaskiya dama a tattakaice muke yin su don haka ba sai mun kai ga kawo dalilai ɗaya bayan ɗaya ba amma dai shaitanu gaskiya ne aljanu gaskiya ne me yasa saboda nasoshin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi cutar wasu gaskiya ce a ido biyu ne a mafarki ne duk nasoshin hadisai sun tabbatar da haka malaman musulunci sun haɗu akan cewa baki ɗaya aljanu gaskiya ne kuma cutar wadda suke gaskiya ce amma da izinin Allah in muka dawo wajen bangaren sihiri sihiri ma gaskiya ne nasoshin alkur'ani sun tabbatar sai dai qur'ani ya tabbatar mana da cewa nau'in sihiri nau'i biyu ne akwai sihirul haqiqa akwai kuma sihirul takhyil wa tamwih sihirul haqiqa shine Allah ba mu labari a cikin suratul baqara a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ainihin wato miyagun malamai suna bin karirayin da shedanun Yahudawa suke faɗin cewa wai annabi Sulaiman tsafi yayi Allah yake Sulaiman bai yi tsafi ba amma shedanun malamai su ne suka kafirta suka yi tsafi suka kalawa annabi Sulaiman wannan aya da makamantanta suna tabbatar mana da cewa gaskiya akwai tsafi akwai sihiri akwai maita akwai duba akwai bokanci duk suna faruwa a duniya ne. cutarwa kuma gaskiya ne domin Allah ya ce wa mahun da zarre na biyu min ahadin illa bi idinillahi ba za su iya cutar da kowa da bokancin su ba sai da izinin Allah to ashe shi kenan in har sai da izinin Allah ashe in Allah ba da izini za su iya cutar da mutum Allah madaukakin sarki ya kiyaye in muka dawo kuma muka dubi wasu ayoyi kamar waɗanda suka zo cikin suratu Yunus da Taha da Arab da makamantansu kissar annabi eh, Musa da matsalar Fir'auna da bokayen Fir'auna a nan kuma mun ga sihirin takhil ne Bahaushe ke cewa rufa ido rufa ido ne sai a jefar da igiya sai ta zama maciji sai ki ga mutum yana shiga ta bakin doki yana fita ta duburar shi anan kwa ƙarya ne idan ki aka yi rufa asiri aka yi wa idan naki sai idan ki ke nuna miki cewa yana shiga ta bakin doki yana fita ta duburar shi a halin yana shiga ta kafafuwan gaba ne ya fita ta kafafuwan baya sai ki ga ainihin mutum ya tsaya akan yatsa guda ɗaya ko kuma yana tafiya a kan yatsa ɗaya ko kuma ki ga mutum ya tsaye da yatsan shi kwaya ɗaya na ƙafa shi yana ta a kan haka nan ku a tsaye yake daram amma idan ki ne haka sun ƙwa'ani nuna mana cewa saharo a ayunan nasi idanun mutane suka sihirce to wannan duk rufa ido ne amma sihirin rufa ido sihiri ne wanda yake shirme ne kamar fanka ce duk gudu da fanka take yi in kika sa kyamara kika ɗauke ta hoto sai kiga ta tsaya cik a hoton sai kiga tsaya ke ɗaukan ta haka ba mutum zai zo yana sihirin shi na rufa ido ba za ki sanya kamera ta bidiyo kina sawa sai ta karya shi sai ta nuna hakikanin abu saboda ita da za ta ɗauki wannan ainihin sihirin ba to saboda haka gaskiya sihiri gaskiya akwai shi sai dai kuma yin shi kafirci ne ni wanda ya sihiri ko ya tsafi ko ya duba ko ya bori ko bokanci ko sakarar society ko cultism ko juju duk kafirci ne wasu na tambayar ne sakarar society ne kungiyar asiri da ke cikin jami'o'i da manyan makarantun sakandare da kuma waɗanda manyan masu kuɗi da masu mukamai suke yi kungiyar cultism duk da sunan a cikin makarantu a cikin universities da polytechnics da fcs da sauransu ƙungiyoyi ne na asiri ɗalibai suke haɗa suna yin tsafe-tsafe da manya-manyan masu kuɗi na cikin garuruka da masu mukamai don su samu biyan buƙatunsu. duk wani malami da ke musu barazana su ja kunnen shi in kuma ya ƙi sai dai a kama shi a je a cinye kanshi su duk suna irin waɗannan abubuwa da gidajen juju da sauransu Allah ya za ku ga wasu mutane ana ganin su manyan masu mulki ne da yawa kuma duk suna ciki to duk da waɗannan abubuwa kafirci malaman musulunci sun haɗu akan cewa gaskiya al'amari sihiri gaskiya ne domin gashi an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu suka ce ku ce an yi wa annabi sihiri a wannan magana barna ce aka ce a ne ai sihiri rashin lafiya ce kawai dan an yi wa annabi rashin lafiya ta kama shi zazzabi ne ya kama shi zai kuma iya saduwa da iyalai shi yahuda ne suka yi mishi sihiri dan su kashe shi sai Allah bai nufa ba to shi kenan ai wannan baya nuna cewa ƙarya ne domin annabi rashin lafiya tana kama shi har wata ran ibn mas'ud yake tambaye shi ya manzon Allah ashe kuma annaba kuna rashin lafiya yake kwarai da gaske har mu ana ninka mana rashin lafiyar ku ne ninki biyu Bukhari ya rawaito wannan hadisi da Muslim saboda haka dan annabi ya yi zazzabi shi ya kama shi wannan ba aibi bane amma hauka bai kama wani annabi ba a ce annabi ya haukace to mutane suna ganin da an ce an yi mutum sihiri shi kenan ya haukace akwai kawai asirin da za a yi maka shi kenan kawai ka rika fama da ciwon kai ko ciwon kirji ko ciwon kafa ko kuma makamantan haka to duk wannan zai iya samun annaba zai iya samun sauran bayan Allah baki da dan haka malamai irin su ibnu qudama irin su ibnu al-qayyim su irin su al-imam an-nawawi su irin su ibnu abdul salam su al'imamin al-maziri da makamantansu duk sun tabbatar da cewa sihiri gaskiya ne al-imam al-khattabi ma duk ba a basu a baya akan haka ba in muka dawo ta wani wurin sai mu ga ainihin wato hanyoyin da shi boka yake bi yake gayyato sihiri yake gayyato ainihin aljanu mun yi bayanai akan waɗannan hanyoyi amma na daga ciki akwai ainihin hanyar yanka ko aljanu na ce duk sanda ake neman shi a yanka babba a jefar ka ambaci sunan Allah a je a jefar da ita a wuri kaza shikenan ko kuma ainihin al a zo ana godon shi da sunan manya-manyan aljanu ko kuma da sujuda ga taurari ko makamantan haka ko kuma birkita alkur'ani ko taka alkur'ani ko wurgi da alkur'ani ko makamantan haka nan abubuwa sukan ainihin yi su Allah madaukakin sarki ke kiyaye shi kuma boka a duk lokacin da yake so zai yi wannan bokancin nashi so da dama yakan sa a kawo mishi wani abu kuma yake a kawo zaninta ko kallabinta ko jale ko takalmi kafa hagu ko dama ko a kawo zobe ko makamantan haka waɗannan abubuwan kafirci ne in kika gane waɗannan abubuwa kafirci ne sai ki san ashe to boka kafiri ne na haka hukuncin shari'ar musulunci a kan shi a takaice shi ne a kashe shi duk mutumin da aka kama shi boka ne to hukuncin shi a kashe shi mutumin duk da aka jawaje wurin boka domin ya haukatar da wanke kowa na kuma ya haukatar din to sai shari'ar musulunci ta yi aiki a kai. shi in ya kai ga kashewa yadda za a kashe bokan haka za a kashe wadda ko wanda ya sa a yi mishi wannan abu na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye bayan waɗannan sai bayanai dangane da cewa bi halattan aka yi miki sihiri saboda kin rasa magani ki je wurin boka ya warware miki ba ba a warware ainihin sihiri da ainihin sihiri ki kiyaye wannan ba a wayar sihiri da sihiri duk yadda an yi karatun qur'ani an yi addu'a an yi miki duk taimakon da za a yi na shari'a da ki warke ba kar wannan ya baki damar ki ce to bari ki je wurin boka ya warware miki a'a ya hakuri Allah zai kawo miki sauki annabi da aka mai asiri sai da ya kwana arba'in addu'a yake annabi ayyuba da aljanna ya kama shi sai da shekara goma sha tara addu'a yake sannan Allah ya watsakar da shi sai da aka ki hakuri bai halatta ainihin ki je ki nemi cewa boka ya rore miki tunda malamai sun kasa ba ba malamai ne ke ba Allah ne ke bambanci tsakanin sihiri da karama da mu'ujiza duk mutumin da aka tabbatar da nagartar shi aka tabbatar da cewa ba zai karya ba ya ce Allah ne ya aiko shi aka tabbatar saboda abubuwan da aka gani sun zama gagara ba dau duk sanda aka mukabalance shi in kai annabi ne ka yi kaza mu gani in kun ji ita bi ayatin fa'ati biha in dai ka zo da aya yi mu gani kaza kaza ya nuna ayan nan wannan sai a kira shi annabi a kira shi manzon Allah abin da ya bayyana a hannun shi sai a kira shi mu'jiza duk mutumin da aka tabbatar da cewa wannan mutumi bawan Allah ne salihi ne ba annabi bane amma ga wasu abubuwa yana yi ba tare da an muƙabalance shi ba sai a kira wannan abu karama ita karama tana faruwa ne ba tare da mutum ya ce ku zo in nuna muku ba ba kuma tare da an muƙabalance shi an nemi kure shi ba kawai sai dai ga abin ya faru sai a kira wannan abu karama amma an kuka ji mutum ya ce ba ku yarda ba ni kaza ku zo in nuna muku kaza kaza aka tabbatar ba annabi bane to babu shakka wannan matsafi ne kuma Allah ya tozarta shi sunan abin da yake faruwa a hannun shi ihana wulakanci Allah ya kiyaye sannan alamomin da ake iya gane boka da su suna da yawa amma na daga cikin alamomin shine duk sanda kika je wurin mutum da sunan cewa wai zai taimake ki amma ya ɗauki wani garin magani ya baki ya ce ki je ki binne ko ki zuba mijinki a ruwa ko ki je ki sa a ki ko ki je ki yi kaza duk waɗannan abubuwa alama ce ta bokanci ko ya baki layu ya ce ki haɗiya ko ki ɗaura ko ya ce ki je ki binne ko ya ce ki zauna ɗaki kaza kwana arba'in kake sake rana ta haska ki ko makamantan haka ko ki zauna ba alwala ko ki daina yin sallar la'asar ko sallar asuba ko ki daina sallah akan lokaci duk wannan bai halatta ba ana yin tsasa-tsasan nan a cikin catis. waɗannan irin tsafe-tsafe da suke sune ne wani lokacin don su bayyana karama wai da su waɗannan rabban fathers da waɗannan fastoci da makamantansu To an aka samu wani fasto ko wani rabban fada ya yi tsafi babu shakka matukar aka same shi akan musulmi yawa to za a kama shi ainihin za a hukunta shi hukuncin nan ko ne a kashe shi waɗannan su ne bayanai insha Allah hakan kika je wurin mutum da nufin neman wani taimako sai ke ya sunan ya sunan mahaifiyarki alama ce da ke nuna wannan mutum boka ne tambayar sunan uwa alama ce da ke nuna cewa wannan mutum boka ne domin me ya kai a tambayi sunan mahaifiyar ke da kika je a miki roƙon Allah ba hana ki je ki samu malamin sunna ya miki addu'a ba domin akwai malaman sunna sahabbai na zuwa wurin annabi annabi ne musu addu'a har duniya ta tashi sai an samu salihan bayi mutanen kirki waɗanda su ma za su iya addu'a kuma Allah ya amsa a takaice ina ganin cewa saboda yadda muka takaita bayanai babu bukatar sai mun sake zuwa gobe mun ci gaba kadai abubuwan da za mu faɗi a nan sun wadatar in sha Allahu ga su kamar haka nau'o'in sihiri na daga cikin nau'o'in sihiri akwai sihirin da ake kira sihirin tafrik wannan sihiri akan yi ne don a raba mutum da uwar shi ko a raba ɗa da uba ko a raba kishiya da kishiya ko a raba ƙawa da ƙawa ko abokin kasuwanci da abokin kasuwancin shi ko yaro da mai gida ko mata da ainihin mijinta ko a raba wani da wata harka da yake ko da wani gari shine sai a ce an yi wa na kuciya ya baggari, an raba wani da makaranta kaza an raba wani daga yi kaza wani ya ji zai san ofis kaza ko ma'aikata kaza to wannan shi kira sihir tafrik Allah ya tabbatar da shi ga can a Qur'ani suna asiri suna raba miji da mata suna raba kaza da kaza da kaza da kaza waɗannan alamomi ne ake iya ganewa mutum yana fama da sihir tafrik su ne symptoms waɗannan alamomi ne za su bayyana gare shi to alamomin nan suna bayyana ta fanni biyu ko alamomi na ido biyu ya rinka ji a jikin shi ko ya rinka gani ko kuma ya rinka gani a mafarki alama ta farko cewa halin da mutum yake ciki daga soyayya zuwa kiyayya budurwa ce tana matuƙar son saurayi kawai sai a jira na tsaka ba ta son shi ba abin da ya mata ba gaira ba sabab wannan tana iya bayyana alamar cewa lallai akwai alamun fa fili tare da wanki ko kuma a ga yawan kan ƙara tsakaninta da shi tsakanin ita da shi da suna zaune lafiya sai soyayya amma yau yawan kan kara ko tsakanin miji da mata ko tsakanin yaron gida da ko tsakanin kishiya da kishiya ko tsakanin mai gida da yaron gidan shi da makamantan haka yawan kan kara dan abin da bai kai ya kawo ba sai ta zo ta ce yayi mata kaza yayi mata kaza sai ta haɓaka abin duk gari a ji duk duniya a ji suna faɗa da mijinta ko suna faɗa da saurayinta ko yana faɗa da budurwar shi ko yana faɗa da matar shi wannan yana iya bayyana da rashin karɓar hangari duk abin da yayi ba za ta yadda ba duk abin da ta ba zai yarda ba to duk waɗannan suna daga cikin ainihin wato abubuwan da ke bayyanawa sannan da yadda na faɗi girmama matsala yar karama ce matsala ba ta kai ta komo ba amma sai ta haɓaka abin yadda zai kai da saki ko kai ka faɗa ko fatanci ko makamantan haka sannan ko ta rinka ganin mijin yana zuwa mata a wata sura duk sanda ta ga mijin sai ta gabanta na faɗuwa in baya gida yana tun karo anguwa kawai sai ta ji gabanta ya faɗi daga jin gabanta na faɗi wannan sai ta gane to mijinta ya zo ke duk wannan na daga cikin alamomin da suke bayyana ko kuma ta rinka ganin mijin a mafarki yana zuwa mata da sura muguwar sura ta zama mijin ya rikide ya zama zaki ko makamantan haka ko kuma a kai mishi amarya yana shiga ɗaki kawai sai da kura a kwance ya juyo da gudu ko kuma ita mijinta na shiga ɗaki sai kawai sai ta ga wani zaki nan ya tunkaro ta a ji amarya ta fito tana ihu lafiya ta ce zaki take gani ana mijin naki alama ce wannan da ke nuna sihirin tafri sannan da kin juna duk abin da mijin ne ba so duk abin da ta yi ko menene da za ta dubi wani nau'in abinci da yake azabar so tana yi in zai gidan sai wannan abin sai zama sanadin fada kuma duk abin da ta yi da za a yaba shi sai kushe mata to ko ga alamomi suna faruwa irin waɗannan alamomi ne ke nuna cewa tana fama da sihirin tafri na haka sai ku kiyaye jama'a zan yi muku wani bayani bayanin nan ina son duk matar da ke zaune wurin nan ta ji da kyau ina son duk wadda take gani na a talbijin ko kuma take ji na a odiyo ta saurari wannan bayanan ni ba malami ba ne mai yin rokuya kar ki ji waɗannan bayanan ki tun karo ni kar ka ji waɗannan bayanan ka ɗauko ɗarka ko matarka ko kuma ka tafi na. ba malami bane ni ne yin ruqya inna ma nayi karatun musulunci ne ina bayyana musulmi kansu ya waye su tsaya su tsara al'amuransu amma ni dan kasuwa ne ni dan boko ne kar wani ya tinkaro ni da matsala aljanu ya taho tari ya gari wani ku ganshi tun daga modi wani tun daga damatin wani tun daga fataskin wani tun daga maiduguri wani ya taho tun daga gari kaza ya zo kun ce na ki sauraren shi in ka ji wannan kaset ka je ka nemi malamin da yake yi malamin sunna wanda ya kware amma wannan harka ba na yin ta a aikace ba ni da lokaci kamata ya musulmi su tsaya su tsara abubuwa a samu wasu ƙwararrun malamai da za a tsaya su kware akan harkar nan su zauna musulmi su rinka kula da rayuwarsu suna taimaka musu amma ni wannan ba harka ta bace ina ƙara faɗi in ka ki ji ka ki gani ba in ka gani ba ka ga da kyau ba ka kiyaye wannan da kyau Allah ya taimake mu bayan wannan sai nau'i na biyu na sihiri shine sihirul mahabba sihirul mahabba shi kuma aka sun wancan ne za a yi wa mace asiri ne misali dan ta so abin da bata so dan ta so wanda bata so ko a mai asiri ya so wadda ainihin baya so ko matar ka uwar gida ke maka asiri ya zama a duniya baka son wata in ba ainihin ita ba to duk waɗannan abubuwa suna ainihin faruwa alamomin da ake iya gane wannan bayan tabbatar da shi wannan ainihin wato sihirul mahabba ɗin. ya tabbata a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Hakim suka rawaito shi hadisi sahihi annabi yace innar ruqa was wa tiwa wala shirku annabi yace ruqa kafirci ce laya kafirci ce la ma kafirci ce me yake nufi da ruqa anan shine hanyar fitar da aljanu da suke a jahiliya abin da yasa muka yi wannan fassara saboda da sahabbai suka ji wannan sai ainihin suka ce ya manzon Allah ka ce ruqa kafirci ce mu kuma muna yi annabi ya ce ku karanta irin addu'o'in da kuke yi da suka karanta annabi ya ji ai Allah suke roƙo ai zikirori suke ai tasbihi suke sai manzo Allah ya ce to babu laifi da ainihin ruqya matakar dai babu shirka a ciki to daga nan ne sai malamai suka ce hanyar fitar da aljanu da karya asiri wadda ta dace da qur'ani da sunna sai a kira ta ar-ruqya ku daina cewa raqiya ko ruqiya duk wannan barna ce rashin iya larabci ne rashin kan gado ne zai ga gaji mutum ya ce zan je a min ruqiyya ruqiyya hawa sama kenan hawa sama ruqiyya hawa sama amma ar-ruqya haka ake cewa to wadda take ta bokaye sai a kira ta ruqa ita ce wadda annabi yake magana ana tunda annabi ya ce babu laifi ga ruqya matukar babu shirka a ciki duk abin da yake Allah za a kira Allah za a roƙa karatun Qur'ani addu'a za a yi zikiri tasbihi abin yana da ma'ana to daidai ne at-tama'im layu annabi yace laya shirka ce ba a samu wani hadisi ingantacce wanda ya nuna akwai wata laya da ta halatta ba dan haka laya da ta kan zabo da ta kur'ani duk kibatta da layar wuri da kowace iri ce kibatta laya ta addu'a ce kowace iri ki kibatta hadisin abu dauda da suke hujja da shi ai ga wani sahabi amr ibn al-as abdullahi dan amr dan as yana sa wa ƴaƴan shi ainihin alluna a wuya na ga hadisin bai inganta ba na biyu hadisin baya daukan wannan ma'anar ita ce yana da ƴaƴa ne shi wannan sahabi sai ya koya musu addu'a ainihin addu'a da annabi yake yi a a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma har zuwa ƙarshe to ƴaƴan shi manya sai su haddace ƙanana kuma sai rubuta musu a alluna sai rataya musu a wuya su rinka duba suna yi sai sai su malamai suka ce kun ga wannan laya ce kai ka ce to kun yi shiri a allo fa aka ce fi alwahin sihar ƙananan alluna yake rubuta musu sai rataye sannan hadisin yana da illoli guda biyu hadisi ne ba isi don haka hadisin bai tabbata ba abu dauda ya ruwaito shi riwaya ce ta mudallisi da ba isi a ciki don haka hadisin bai bai tabbata ba karanta takhrijin littafin alkalmu tayyib tuskutun da hadisin nan bai tabbata da wanda ko da ya tabbata ba bayuwa ga wannan ma'anar to ba daidai bane magana da ake danganta zuwa ga Aisha Aisha ma ta ce ba laifi a laya ta alkur'ani ko ta wata addu'a ko ibn al ko ibn abbas ko wane ne a'a laya ba addini ba ce sannan tiwala to tiwala shine asiri da mace za wa mijinta don ya so ta ko asiri da wani zai wata don ta so shi ko asirin da wani zai wani don ya so gari kaza ko makamantan haka waɗannan abubuwan shirka ne kafirci ne karka sake kayi karki sake ki in kin san kin taɓa yi ki tuba shikenan to ana nan sai ga wani bala'i ya danno wa mata wani magani da suke sha na bature su sa a farji ana nan kuma sai kimiyyar su da fasaha su ta kata sai ta kai suna iya gano wasu sauyoyi da ake tawo da su daga wasu kasashe daga wasu dalilika suna jika suna sha in ta sa wa mijinta ya sha ko ta sha ko ta sa a farjinta mijinta ya sadu da ita wai zai ji ta fiye da yadda ya saba jinta don haka ba zai sake aure ba ana wannan magani da kirari ko gida ko mota ko mabudin tilaka mun kuma mu karasa da cewa ko kuma ki sha dan karan duka domin haka yakan yi reaction in ya tashi reaction sai abin ya zama retaliation sai ya zama madadin maganin ya ci in ya ƙi ci ko kuma maganin sanda ya tashi haifar da side effect sanda ya tashi yin illa sai mijinki kuma sai ki lalace ya zama mijinki baya son ki a lokacin sai kama ke miki ɗan karen duka sai kore ki ƙarshen wannan magani ina fata an gane sai da aka ki wannan da kyau ko wannan sihirul mahabba sababban da ke tayar da shi galibi mace ta ce za ta je ta yi mijinta asiri wata mata tana matuƙar son mijinta sai ta ga mijin baya son ta ana yawan tashin hankali ko zai yi aure ko kuma tana son ta haye dukiyar shi duk abubuwan da ke kawo kenan shi yasa yanzu akwai wasu mata waɗanda kawai su aikin su kenan su je ainihin wurin boka a ba su magani su asarta miji ko ta je ofis sai ta samu mutum kyakkyawa mai kuɗi mai mukami sai ta asirce shi in ta asirce shi nan sai zai gidanta ya buɗe baki ba tana nan sai ta aure shi sai ta zo kwanan nan ta zo gidan ta same ku da shi kuna cikin cin wahala har ya sami mukami ya samu kuɗi sai ta zo duk sai ta rike komai ita take juyawa duk suna nan irin waɗannan babu ɓarnar da ba sa yi to sai dai ina kawo hanzari da cewa na ce wannan kasar kwa ɗaya ya isa to kuma gashi kasar ɗin ya taho makarewa sai sa mai sauraron mu da kallon mu sai dai kai hakuri muna ta tubka da warara wajen alƙawari don haka za mu ainihin ƙara yanzu ɗan abin da ya sauƙaƙa in ya sai muka tashi kuma bayan sallah za mu sa rana da za mu gayyato ku insha Allah ta'ala sai a zo sai a ƙara sashi don ba za mu samu damar yi gobe saboda gobe juma'a insha Allah Allah ya taimaka to wasu matan abin da ya sa suke sihirin ke wallahi suna nan sai ki je Abuja ne ko Kaduna ko Port Harcourt ko Kano sai ki ga kai ta je gidan Alhaji wani ko Yallaɓai wani ko ranka ya daɗe wani ko ta je ofis ɗin daga haka shi kenan ke kuma kina nan buga gari ke duk abin da aka fata miki rai fada gari su kuma ba fada suke ba a hankali ake bi namiji ana lallamin shi ana lallamin shi ana lallamin shi ana gaya mai kalmomi mai daɗi ana mai girki mai daɗi ke kuma kina nan girkin naki ma kullun ƙara su cewa hannun ki yake yi saboda ke gaba ɗaya baki iya tattalin miji to su kuma sai a tattala miji daga haka sai a zo sai a kwace miki miji sai ki dawo ke bawa a gida wata sahabiya da ta aurar da yarta ce ma yarta sai kina son mijinki ya zama bawan ki nan gaba ke ki fara mai da kanki ki zama bai rashi tukuna a to ce sai ki zo kina shan mur kina shan kanshi Allah ya kiyaye alamomin da suke bayyana ake iya gane cewa wance ta kamu da irin wannan ainihin sihiri alamomi ne waɗanda kowa ne ya kamu da su akan ga soyayya mai tsanani ta kama mutum da baya son wance yanzu kai sai Allah yana bala'in santa idan shi ya rufe a kanta sannan da wayar sanya ya jima'i da ita da yawan sanya jima'i da ita koyaushe ta safe da rana da daddare ya jarabci koyaushe son jima'i da rashin haƙuri game da ita bai son ta faku daga idon shi ko kaɗan don haka wani mijin yana dawowa gida sai zai aje kujerar shi a kicin tana girki suna hira yana kallon abashi saboda ta sihirke shi an gane wannan da kyau ko sannan ya mata makauniyar biyayya duk abin da ta ce shi kenan duk inda ya ja ta sai ta jawo duk inda ta ja shi sai ya jawo to irin waɗannan alamomin in suka bayyana to shi kenan kuma asiri ne wanda yake bokaye suke ainihin haɗa shi kai don a canza ɗabi'ar mutum a madarar yogurt sai a haɗa yanzu yanzu nan ko kuma dama ga ki da son a yi miki shopping ga ki da kwalaman tsiya a je a siyo miki yogurt a siyo miki kifin gwangwani a siyo miki kaza a siyo miki zobe a siyo miki shadda a siyo miki jakat sai a je sai a ɗanyi asiri sai a yafa a wannan leshi sai a mai sai a ninki kina sawa shi kenan idan ki ya rufe an gama da ke a dubu bakwai ba dubu bakwai ne ba Allah ya kiyaye sai da yadda lokaci ya tai za mu saurara a nan insha Allah ta'ala gaskiya abin da yasa nace sai bayan sallah saboda ina ganin yaushe ne sallah ne eh rana asabar ko to kun dan rana asabar ne kun ga rana asabar mun yi gayu ai ba karatu rana ana cin mahimmanci sai da aka bari sai bayan sallah ma sanar da ku ran da za a zo sai a karasa a kasar na gaba saboda akwai matsaloli da yawa waɗanda suna da alaka da ku irin matsalolin da kuke fama da su budurwa ta garfa ne ta nan shekara talatin ba kaza amma ba saurayi duk wanda aka zo ta ce ba ta so kaza kaza kaza kaza matsalolin haihuwa din nan da ake fama da su duk suna nan a cikin littafin nan insha Allah za mu zo mu tattauna kai da ke nesa in ka ji kasar din nan in kana da neman karin bayani ka san wannan kasar shine na ɗaya. na biyun shi yana biyar insha Allah ta'ala ni ne magana sunana Muhammad Awal Adam alkunya ta Abu Abdulrahman laqabina Albani mutumin Zaria ne ni in kana son mai magana da kai a waya sai ka bugo daga wajen zaria 069 in kuma daga nan yankin zaria ne ko garin funtuwa sai ka bugo 334-812 assalamu alaikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika